Ni dai suna na Hajiya Binta kuma 'yan siyasa ce. Malam bara na zo yi a gunka da neman taimako. A taimaka min da addu'a. muman lidan mu ta nan ta state ta sa ni a gaba ta neman wani gani gani. Malam shi ne nake so yanzu a taimaka a ƙara mata gudu. Ko ta bar gari ko ta sheƙa lahira. In samu in haya kujeran nan. dan tana mutuwa wallahi ni za a bawa wala ya binta da saurara ki ban gane me kike nufin ta sheka ba haba malam ya kace ba dan gari ba ta sheka lahira mana malam kawai ta mutu to da Allah ya binta bari mun ji wata tambaya guda daya dan Allah ke musulma ce haba malam ya za ka yi min irin wannan tambayar malam sunana fa fatima fatima binta binta fatima sunana ai na musulmai ne a cikin 'ya'yan manzan allah sallallahu alaihi wasallama ai akwai fatima to ta kwararta ce ni idan har kina amsa sunan kike musulma ce wacce kika yadda da allah kika shaida allah kwaya ɗaya ne yaushe za ki nemi ki ce a kashe wani rai kwaya ɗaya in kina ansa sunan ki na musulmi tabbas abin da za a kirawo ki baki taba sauraron me malamai suke cewa ba me Allah tabaraka wata ta'ala yake faɗa akan haƙƙin kashe rai kwaya ɗaya ba baki sani ba wallahi tallahi inda kin sani babu yadda za a zuciyarki ta ɗarsa miki cewa bari ki aikata wani abu don ki kashe rai kwaya ɗaya a wajen Allah abinda Allah subhanahu ta'ala yake faɗa a cikin littafinsa mai tsarki yake cewa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adalahu azaban azima Allah ubangiji cewa duk mutumin da ya kashe mumini yana mai ganganci cikin kashe shi ubangiji ya kyamace shi ya yi fushi da shi kuma sannan Allah Ubangiji ya tsine masa sannan ya tanadan masa zama a cikin wutar jahannama shigarsa na kuma zai fita ba to tsakani da Allah tsakani da Allah babu mutumin da isan yaya wutar jahannama take ke ma dan biki santa bane amma bari in miki misali in gaya miki wanda ya gaya mana ya wutar jahannama take manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya gaya mana ya ce jahannama tana da ragama guda dubu saba'in a jikinta kuma kowace ragama mala'ika dubu saba'in ne yake rike da ita amma saboda ƙarfinta da bala'inta da Allah ya sa mata a jikinta idan ta yunkura sai ta ja mala'ikun nan kin sanya girman mala'ika yake kin sanya azabar Allah take saboda duniya aikin banza lalatacciya umar lidan nan in ta hau kujeran nan ba za ta zauna har abada ba dole wata ran sai ta sauka duniyar da wata ran sai ta kare gwamnatin da kuke so ku samu sai ta kare in ma an same ta siyasar da kuke dole sai ba ita duniyar ga baki ɗayanta zillin za'ilin wata irin inuwa ce mai gushewa lokaci kaɗan ki zo ki fada azabar da ba za ki iya fitar da kanki ba to hajji ne a ta shawararsa ki duba Allah ki duba annabi ki sauka daga kan wannan kalamin da kike kujera ta duniya kowace iri ce sauki hawa ce da sauka wannan kujera ta human leader da kike nema in Allah ya kaddara miki wallahi kina zo na za ta zo miki ba sai kin kashe rai ba ni wannan shine shawara ta tare da ki ka malam na ji nasiha na gode amma ina ga dai batan kai ne ba nan nake nema ba na rantsa maka da Allah bari ka ji in gaya maka kai haka na gaya maka ni da na ce maka kai ni gurin malami mai zafi fi layi, sai ka kawo ni gurin wannan malami mai nasiha na gaya maka boka ko malami wanda zai yi aika aika in sheka ta lahira nake magana amma ka ni gurin wannan ya kama min wa'azi da nasiha to in wa'azi nake son ji in zauna a gida na mana kunna TV ga tashoshi nan ana ta wa'azi ni ba wa'azi na fito in ji ba ya haƙuri hajiya ai na ɗauka irin mutanen da ake kai ki wajen su ne amma ki kwantar da hankalinki yanzu yanzu nan zan kai ki wajen wanda zai miki aiki shaf shaf ka san Allah idan ka kuskura ka kai ni gurin wanda babo ka ko malamin da zai min aiki kamar yanka wuka ba a bakin aikin ka ki ya haƙuri yanzu nan zan kai ki irin irin wajen mutanen ki shikenan ya haƙuri shiga mota ha haka kawai shiga mota ba ta min lokaci saboda Allah talaka talaka talaka talaka ba